اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الاخره عذاب شديد ومغفره من الله ورضوان وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور كساني لا duniya ba komai bace باتي wasa زكيكي دشغلا دزوتي yi da alfahari a tsakaninku da abin da yake cikinta na mulki da jin daɗi, da tunƙaho da yawan dukiya da ‘ya'ya, misalinta kamar misalin ruwan sama ne wanda ya banyarsa ta kyau ta ƙayatar da manoma, sannan wannan shukar ba ta ɗauki wani tsawon lokaci ba tana koriya shar sai ta bushe, sai kaga tana yin ja bayan da tana kori, sannan sai Allah ya mayar da ita karmami mai karyewa. A lahira akwai azaba mai tsanani ga kafirai da munafukai, da gafarar zunubai daga Allah ga bayansa muminai, da yardarsa, rayuwar duniya ba komai ba ce, face wani jin daɗi mai gushewa, don haka duk wanda ya fifita daɗi mai gushewa a kan ni'imar lahira tabbas ya yi asara kuma ya cuci kansa.